whether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 waɗanda suke da saurare Allah samu cika da imani Allah ya nuna mana wani lokaci a nan gaba insha Allah wanda zamu bauta wa Allah a cikinsa wannan shekara ta tafi da abubuwan da muka kunsa mata ayyukan alheri da muka yi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba miyagun ayyuka da muka Allah ya yafe Allah ya yafe Allah ya yafe a cikin rana ita za mu shiga sabuwar juma'a ta sabuwar shekara wanda kullum muke yin eh, roƙon allah musa ƙasarmu a cikin katangar la'ilaha illallah wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ilaha illallah hizni man dakara hizni amina min azabi la'ilaha illallah babbar katanga ta ce duk wanda ya shiga ciki ya huta da azabata wanda haka muke kullum fata muke kullum nema wajen allah ya kunsa mana kasar mu a cikin wannan katanga Allah ya kiyaye mana kasar mu da katanga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan juma'a mai zuwa ita ce juma'ar farko ta sabuwar shekara kuma yadda aka saba yawan juma'ar farko a nan bauchi mun yi taron zikirin juma'a nan bauchi a juma'a ta farko to juma'a ta biyu mukan yi ta ne a das ko kuma a lafiyan bare-bare amma yanzu su lafiyan bare-bare sun riga sun roƙa shi cewa mai da su su na uku to kenan daga wannan juma'a ta bauchi sai juma'a da insha Allah sai kuma ta lafiyan bare-bare ta uku daga nan kuma sai mu karasa babban birnin tarayya in Allah ya yarda abuja kenan a zikiri na hudu na karshe to daga nan kuma mu za su yi ta kakkamawa kowane gari suna yin wannan irin tararraki na fatan neman alheri a wurin allah da kiyayewarsa juma'a wanda za ta biyo baya cikin safar insha allahu za mu yi ta azare wanda ta biyo bayan wannan za mu yi ta misau kuma haka muke fatan Allah ya raya muna zikiri Allah ya samu mutum muna zikiri Allah ya tashe mu cikin masu zikiri don Allah ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati mm. hadda Allah wa lamu wa ajran azima wanda suke wa Allah zikiri mai yawa maza da wanda suke wa Allah zikiri mai yawa mata Allah ya tanada musu magafiyatan wata irin gafara wa ajran da wani irin lada aziman mai girma Allah ya mana gafara Allah ya samu da daga cikin masu rabon sun samu babban rabo na lahira rabo mai girma Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'a mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kori corona Allah ya samu zauna lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu shiga da imani subhana rabbika rabbil izzati السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام نقول لا تدعي